أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليهم وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى أهله حق قدره ومقداره العظيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa masu sauraro ta wannan tasha mai albarka, muna yi muku gaisuwa da fatan alkhairi. Kamar dai yadda aka saba mu muke kawo muku wa'innan wa'azuzzuka masu faɗakarwa da ilimantarwa da tunatarwa da sirrika na magani da addu'o'i wanda suke cikin Alƙur'ani mai girma. In Allahu a yau dai ga mu ɗauke da wani sabon karatu na Malam Abba. Muna roƙon Allah da ya bamu iko mai amfani da abinda Malam zai faɗa a cikin wannan wa'azi. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتكبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأهل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهي فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله ما دوغا ينزرجي الذين سوني وإندا ya akuluna suke cin arribau kudin ruwa ya akuzunahu suna rike kudin ruwan nan wa huwa ita ce a ziyaratu ƙari fil mu'amala ce cikin mu'amalan da za a yi da mutum bin nuqudi cikin kuɗi idan dai ɗaya ƙara ɗaya to wannan ya zama riba wal mada'umati da abincina fil qadari a gurgudan abincin wani ya kwaru wani ya zama riba aula ajali ko a lokacin daga nan zuwa kwana goma za a biya sai da aka yi jinkiri a ƙara kwana kuma sai a ƙara kuɗin to la ya ƙumuna masu irin wannan ma'amala wanda Allah ya hana a yi ta in dai suna yi la ya ƙumuna min ah. ba za su tsaya a ƙabarinsu ba yayin da aka tada mutane illa kiyaman face sai dai tsayewa kama ya ƙumu lazi kaman tsayawar wanda ya takaddaba hu shaidanin shaidan ya kadahi min almasi daga taban aljani bi muta'allaqun bi na zalika domin ba dan komai allazi nazala mm. wannan abu da ya sauka gare su a ranar lahira ba sa iya tsayawa dan duk mai cin kudin ruwan cikin sai Allah ya juye ya mai da shi kaman jaki daga zarar ranar lahiran ya tayi sai cikin ya rinjayi wato sauran gurin sai ya koma ya faɗi haka dai zai dinga yi mutane suna takaye suna fice shi bi annam domin dalilin sababa annam cewa ƙalu suna cewa su ma yahudawa innamal bai cewa yi ciniki ma musulun riba kawai misalin riba yake fili jawazi cikin halacci wa wannan akasu sun kuye ne a tahibihu na kamanceceniya mu gatan kaiwa matuga fa qala Allah ta'ala sai Allah madaukakin sarki radda alam yayi raddi ga yahuda wannan yace gaya musu yake cewa ai magana da kuke faɗa Allah yace ba ga yake ba sai Allah ya musu raddi wala Allah yace a a ciniki daban yake da riba wa halallahu albayya Allah din ya halata yin cinikayya wa haramar riba amma shi riba din Allah ya haramta shi faman ja'ahu duk wanda labari ya zo masa na alqur'ani mau'izatan wa'azanwa min rabbi gun mahalicinsa ya ji cewa cin kuɗin mu'amala da riba ba kyau wani ya ci kuɗin wani ta hanyar riba ba kyau fantaha idan ya hannu an akalihi ya daina cin kuɗin falahu ma salafa kaga abin da ya gabata qabla nayi tun gabanin hanin la yastardiu minu ba za a mayar masa ba wa amru sa fil abu ya ano cikin za a masa rangwami ko kuma a kudin ruwa da ya ta ci Allah zai masa azaba wannan ilalai a barwa Allah ya da amma wanda ya komo ila akalihi bayan yana ci da ya daina kudin ruwan sai ga kaman ba zai samu riba ba ya komo yake yi to biyan lau yana kamanta kudin ruwan nan bilbayi da cinikayya filihin har yana halata yana ce ai cin kuɗin ruwa ba komai ai kamar ciniki ne yake halattawa dan yi amfani da shi to Allah ya ce wanda kaga yana faɗa haka ko wala haka wayannan ashabu ne rima abuta gidan wuta ne domin rabon wutan ne yasa yake halattawa kuma su nan khalidu na biya a gidan wutan za su kadara wa dawama Allah ya kiyaye mu yan haqullahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafirin nasim yama haqqullahu riba Allah ya shafe albarkar riba in dai abu ne na riba ba albarka yankuso Allah ya tauye shi idan mutum ya dauki kudin ruwa da zai sai kamar shinkafa buhu ɗaya gwace, kaga za a bayi ne a dubu goma ruwa ne in ne karara zai saya da dubu takwas to in Allah ya yarda in ya saya a dubu goma nan bai biye amfanin dubu biyu ba abin zai kare duk abin da ya shafi riba ko ka ci ba za ƙohi ba in kuɗi ne ma dai abin da ya shafi riba ne ba albarka wai zahabu to Allah ya tafiye da albarkan ko wani abu irin yadda yau ake yi ko buga ma kwano na kuɗin ruwa ko mai iska ma sai yayi abin ya zama ba albarka idan dabba ne ka siya na kuɗin ruwa sai ya mutu to dai Allah ya faɗa duk wanda ya ga hanya na kuɗin ruwa to abin baya albarka kuma kaman guba ce duk mutumin da ya yi ta ba gaskiya in ba da addu'a ya dage ba ba zai iya bari ba saboda su masu ba da wannan kudin ruwan kullun yasan suke ta yi suna cewa mutane addu'a in ma musulmi ne akan kar a bar abu idan kuma dama irin su banki ne ko wani gurin to wannan shikenan dama sun bar Allah in dai ka yaga layin ba za ka iya bari ba duk wanda ya higa wannan hanyar da bayi zai mutu kuma ga higa jahannama eh. me dalili ya maƙur lahu riba Allah ya ɗauke albarkar riba wayar bi to amma Allah yana renan sadaka yana ƙarar da ita wayar miha yana ƙarar da ita wayar rayuwa sawa Allah yana sake linka ladan sadaka wallahu domin shi ubangiji yana uku ba kullu kafirin ga duk wani kafiri ba kafiri ake nufi a nan ba in dai ka halatta kuɗin riba a gun Allah kai kafiri ne shine ah. kullu kafirin duk mai halatta kudin riba shine kafirin asimu mai zunubi fajirin fajiri ya akuluhu mai cin kudin ruwan to Allah zai masa hukuma ah. dan yanzu mutanen ma wani ya zama kamar dabba wai idan mutum yana baya kudin ruwa mai baya kudin ruwan sai gaji mutum yana cewa wani ai ai wani ai wali ne wanda yake baka kudin ruwan wai wali ne ko kuma shi wannan wanda yake barwa a gunsa sai ya ce wani Allah ya saka masa yana taimako ba wani taimako da yake yana taimako dai akan a shiga wuta in ma akwai taimakon yana yi ne a shiga wuta shi ya shiga wuta kai ka shiga wuta in dai wannan ne to gaskiya ya taimaka maka a wannan idan dai ba wannan bane to gaskiya mai ba da kudin ruwa ba taimako ai wanda zai sanadiya sa ka a wuta ka rasa duniya ka rasa lahira banda rayin hankali ina wani taimako to ya Allah ya ce gaba kaɗan innal ladzina amanu wa amilus salihati wa qamu salata وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا كوب عليهم ولا هم يحزنون إن الذين سنوا وإن آمنوا سكي إيماني دا الله وعملوا الصالحات سكي أيوكا من غرتا إلى أيكن دا الله يكي سو أي باب ريا باب جيروا وقام الصلاة sun tsaye da sallah sun yi ta akan lokacin da ya سنن دوكوكي yi ta da farilla suna mustahabi da abin da in ya ɓaci sallan za a iya gyara ta wa atawar zakata kuma sun ba da zaka daga dukiyan da ya waje ba su da zakan yadda aka da zaka kuma sun bayar ba tare da sun biya wa san zuciya ba to Allah ya ce wa'annan ina ba ku shaida lahumu ajrum haqiqa za su tare da ladan su inda rabbin abun mahalicin su wala babu wani abu da zai zarazanar da su ya sa su tsoro walahum ya zanuna ko su game da abin da zai sa saban zuciya hmm. ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin ya ayyuhal zina amanu ya ku bayi da kuka ji tsoron Allah ba kuka yi imani Allah ya ce ita kula ku ji tsoron Allah wai ba cewa ka yi dan wani ku ware wallahi wani da ta kushi wannan ba dan wani ba ku ji tsoron Allah kur shi duk mutumin da yake ci da kudin ruwa to karka masa magiya da wani mutum saboda tsari ne na kudi inda mutum yana samun kudi ta kowace hanya to ba yadda za ka masa magiya da wani mutum ya saurara shi wancan mutumin din zai auna ya ga yana bashi kudin ne idan kuma ka masa wani razani da wani tsoro sai ah, to abin da kake tsoratar dai yana da kudi ta yi ne da Allah ya ga illar riba ya ce ya yi zina amanu ta taqulla kurin ku ji tsoron Allah ku gaya masu riba wannan idan ka ce da mai riba wane ka ji tsoron Allah wazaru ka kyale ma bai na dangane da abin da ya wanzu minan riba daga wannan kudin ruwan amma ba da sharaɗin in mumini na in kun yi imani sadiki na bi imani in dai kun gaskata imanin ku to da Allah ku haƙura ku bari ba fa min sha'anil mu'mini yana da sha'anin mumini imtisalu amrullahi ta'ala in dai mumini ne Allah ya ce a bar kaza to in dai mumini ne ko bai bari ba zai dan musulta kuma idan mumini ne Allah ya ce ayi kaza ko bai duka ba zai musulta to yi ne Allah ya ce to na hana ku amma ba da yardan in kuntum muminina in dai muminan ne ku to za ku hannu shi kuma duk abin da Allah ya ma nasiha ya hana ka ba wai Allah ka taimaka ba kanka ka taimaka imma nasiha Allah ya maka yi imma nasiha Allah ya maka bari to ba Allah ka taimaka ba kanka ka taimaka saboda yana da illa yau ko ba komai aka ce ga wani mutum nan ya yi aika aika da yar wani yar wani mutum ma ba daraja to yi riba din nan duk wanda ya ci kobo ɗaya na riba daidai yake da mutum ya yi jima'i da mahaifiyarsa sau saba'in to kaga ai da abin a zahiri yake sai a daina saboda illar da take cikinsa lima ɗalaba aron sahaba dalilin da aka faɗa haka saboda asalin shayin sahabai sun nemi annahu bi riban su daina riban lahu kana qablu tun gabanin haka ma su daina sai Allah ya faɗi wannan suka ce to sun daina saboda illan da yake cikin sa idan ka bar riban ka ce Allah na tuba to akwai abin da dole lamarin sai dai Allah a can gaba da ya ce fa amruhu ilallah ah. wani da kudin riban ma ya auri matarsa ya ba da sadakin ma asali na riba ne to wani kuma wani mai kuɗi ne ga halin da kuke ciki dan inda za ku yi ibada masallacin ma da kudin riba ya gina muku kuke ibada a riban riban ya gina muku masallaci biyu kenan wani kuma kai kana cewa malami ne ko kuna cewa almajiri ne yana ta ɗaukar nauyin ku yana ciyarwa to da ribar riban ya yi ta ciyar da ku to yi ne allah ya ce wannan yaya aka ce fa amruhu ilalla aje sai an je can yo ya za ka yi da wannan ya saki matarsa ne in ma ya saka to an haifi da da ribar riba to ya yi haka aka ce a daina wannan binciken ya dai barin in dai bari fa amurhu ilalla wannan abin da ya gagara a gano bakin zaren to a je can amma dai ya barin da ya kur saboda haka je in za a yi tonon silili a gurin ai kuma riya sai ya juye da mujiya a to haka ne mana ga wani malami yana zaune alaran ma muna neman masallaci alhaji wani a gina ya gina ma da kuɗin riba ka tara almajirai kamar hamsin ko sittin kuna ta masa addu'a kuna jin daɗi da kuɗin riba ya ciyar da ku kaga in ɓata iri ne ma ya ɓata kai kuma ka ci to menene za a yi ce fa amruhu ilallah wani a daina bincike a barwa Allah idan an je sai Allah ya yi tankaɗe da rariya dama kana so ka ci ya sani A'a talauci ne yasa ka ci to sai Allah ya auna ka laruri mushe ma ya gagara an ce ka ci dole auna da wannan matsala Allah ya ce a daina bincike a dai barin amma sayyidina rasulullahi cewa ya ƙaryen zamani idan ya zo duk duniya kowa sai ya cire ba sai sabu suka ci rasulullahi ya ce a to wanda bai zai ci ma kuran abin zai taba shi ma'amala ga nan da ƙarfi da yaji duk ma'amala an ce za a jata a mai da ita banki ba a so a ga wulgawan kuɗi a sarari me dalili saboda a karewa mutane mutunci to kaga in dai mu'amalan gaba ɗaya za a tattara ta a mai da ita banki kowa zai nemi takarda ya je wani guri ka ciri kuɗi to aka ga an yi ga layin dai da ba a su nan gaba za a fitowa da kowa international card sai a baka kati a duk bankin duniya za ɗin international ne ko yanzu mtn ne da eh, wannan bankin to in ka je first bank ko unit ban ba za ka wato international kan ne sai ka je unit ban din ma ka cira ka je first bank din ma ka cira saboda katin an yi connection abin duk an da shi kamar irin maganan waya din nan haka zai koma kowane branch sai hada gwiwa da wannan branch wannan haɗu to duk abin sai ya zama ɗaya to idan baka international kan din nan a duk duniya kuran takardan za ka sa wannan dan abin kamar na cire eh, atm din naku to yi za ka sa aljihun ka je ko ina ka cira kuma daga nan sai su sa wa bankunan doka a ce to kudin ya fice kaza kar a fitar sannan kuma sai a sa doka kudi wanda ya kai yawan kaza kar mutum ya rike a hannu in ka je ka ce kana son miliyan biyu ko ku sai a ce a me za ka yi abu kaza zan yi to ka je gurin wa'annan mutanen ka yi sayayya akwai akawun ɗinsu sai a aitar su fa dole sai ka je shago ka sai kayan miliyan da ya kasa ya yi to su ma ba za su ga kuɗin ba daga wancan zuwa nan ɗin sai a yi su fa ya riga akawun nan ku sai karɓi kaya ka tafi me dalili yawan yawo da kuɗi zai sa a kai mutane to kuma sun manta da wani abu guda ɗaya yadda masu kudin suka ƙara hankali su ma barayin suna ƙara hankalin kawai ne ma duk abin da za ka yi wa wannan yi ma ƙara masa hankalin za ka yi ba wani abu da zai maganin wannan a yi adalci kurin a ji tsoron Allah amma duk wani wayo da za ka yi shi ma mai son duniyan har ya fi kama koyon wayan kafin ma a zo da wayon ya gama karantarsa to saboda haka jama'a kiyaye nan gaba ƙarshen zamani haka za a yi ta tafiyarwa to a dinga yawan gafirin layi mu ta yawan tuba ga dai yadda muka samu kanmu a yau Allah ya annabi ya ce ƙarshen zamani kowa sai ya ci kuɗin ruwa in ko za a ci kuɗin ruwan to dole a shiga wuta to me ya kamata sai dai a tuba kuma kai iya kokarin ka ka kiyaye abin da ka za ka iya kiyayewa to Allah ya ce a yi ji tsoron Allah in dai an ji tsoron Allah nan to wanda yake da rabon nan sai ya bari ya Allah yake faɗa mm. lam تفعلوا فازلوا بحرب من الله ورسوله وإن لم تفعلوا إذن أنت مكو كبر كدول ونن كنت بذا كبري با ما أمرتكم بي أبن دنا أمرتكم الله يتي بذا كي با تفازنوا ku sani با duk wanda aka ce bar kudin riba ruwa riba ya ba zai bari ba to bi harbi min Allah kamar mutum ne ya ce da Allah ya hirya ya fito Allah ya fito dan yaki ne da Allah wa rasulihi da manzansa e to dai Allah ya ce ka yi dama ko faɗan ma da haka ake yi wani bari ba zan bari ba bari ba zan bari ba me gabansa sai faɗa to Allah ya ce kar ku yi ya ce za ku yi ya ce kar ku yi kun ce za ku yi Allah ya ce to kuna gaya min cewa na fito kun fito fazannu bi harbin min Allah wa rasuli yaki da Allah da manzon Allah wanda Allah ya halatta ta ina zai iya yaki da su da sahabbai suka faɗa ma lahum fi tadidin a wannan magana fa an sauke tsoratarwa mai girma wani ma na nazalat wallahi lokacin da ayan ta sauka kalu sabai suka ce layi da lana biya mi wannan hannu za mu ɗauka mu yaƙi Allah to amma ba in dai ba ka da hannun yaƙin ma dai abin da ake nufi da wannan dai Allah zai huto yaƙi me ya kamata ka haƙura shi ne ma'ana ai tsoratarwa ne tsoratar wannan da Allah ya magana kamar kai ne wane kar ka yi kaza ka ce zan yi dama da za ka yi dinnan sai aka aika maka kamar a gayen wani eh bula ma ya ce ka bari ya ce wala zan yi sai aka zaki aika ma hakimi ya ce ka bari ka ce za ka yi sarki aka ya gaya ma aka ce to sarkin haɗeje ya ce bismillah kai da shi kaga ai tsoratarwa ne na dai kar ka yi abin amma ya za a yi kai sifiliyan a nan garin kuma za ku yi faɗa da sarkin haɗeja a kwatance ma ba zai yoyi ba to Allah ne baya son a yi riban ya za ya ce to an tunkari faɗa da ni abin da ya za kuma Allah ya ka shi ya yi bayinsa saboda in dai al'umman manzan Allah an bar su suna yin kuɗin riban to ranar lahira da al'umman manzan Allah yawanci duk wuta za su to yi ne kuma in ko manzan Allah kuma Allah kuma baya so ya ƙona al'umman manzan Allah ya masa alƙawari ya bayi ceto a baya ya bayi ceto annabi ya ce ni dai ba na so ko al'umma na ɗaya ya zauna a wuta to yi ne riban nan sai an yi Allah ya ce to manzan Allah bar da su bari zan tsoratar da su ba za su yi ba fazan nubi har bi mina layi wa rasuli in dai kun maza to ni da ku za mu yaki in na gaya musu haka wanda na shiryar da hi ya karbi shiryar sai ya hiriya to ita ce sirrin wannan magana ina fata kun gane to saboda haka kar a yi ta abin da Allah ya ce a bari a bari shi rayuwa wani iri ne idan ka lizumta wa kanka fa sai a hanyar haram za ka ci abinci to da halaɗin Allah toye ma hi zai halaɗin ma ba za a gani amma idan ka daure ka ce halaɗin kake so sai ya zama duniya ma ba ga haram ɗin sai halal ɗin sai ya zama to haram ɗin ma ko zai zo sai Allah ya banke ma ya kare ya kare sai halal ɗin hmm. Eh, dan sai na rasulullah ya cewa ya kullum mai sirrin lima kulika kalahu idan Allah ya lice ka dan wuta aikin wutan yi zai fi sauki gare ka idan an yi ka dan aljanna aikin aljanna yi ne zai zama simple zai zama sauki gare ka to saboda haka jama'a mu dage mu yaki zuciya wanda ko ga yayi ga irin wannan hanya na riba a musa addu'a Allah ya shirye shi ba abin yi wa gori bane musulmi ne dan uwan mu ba ma so inda yadda za ka yi kar yi, ya zama da yadda za ka yi ba zai yi ba to amma Allah ya jarrabe ya kai addu'a Allah ya shirye ya tsaya iya nan in ya hirye da yi shi Allah da ya yi kayansa ya fi ka sani in bai hirye da kai ba in bai hirye da yi ba to fa lillahi alhamdu kai dai kana da hujja gurin Allah to saboda haka jama'a kiyaye a dinga tsantsani ko malami ne irin wannan zamanin kana tsantsani duk lokacin da Allah ya dora ma wani talauci ka gode masa mai wani dukiya ne zai zo wanda baka san kansa ba sai a jarrabe ka da wannan kuma duk abin da ka nema ka rasa mai yiwa abin da Allah ya ma tanadi ya fi wanda ka rasa saboda rayuwar ba gida ɗaya ba ne gida biyu ne sau da yawa zai je lahira in ya je lahira za a sa shi a aljanna za a sa shi a wuta to sai Allah ya buɗe masa wani adaka ya ce ka san wannan ya ce ya ce ai ne da kai ta yi a duniya na ma kaza na ma kaza ka gansa a'a to da na baka wuta za ka yanzu a dalilin addu'an naka da su sai a ɗauko wannan adaka taka ɗora kayan ladan naka sai ya rinjayi na alhakin sai ba wa ya juya gaban Allah yana ta kuka ya ce ya ubangiji sauran adoyin ma me yasa ka karba to dalilin wannan sai ya ga aljanna to haka rayuwar yake a matsayin ka dan ka roki Allah wannan ba gani ba ba gani ba kai abin da kake gani na zahirin ne kuma ba da nan shi ya bi maka alkhairi saboda sau da yawa duniya din tana da illa ko ka nema sai Allah ya kaddara maka haka man sabi ya gaya mana ko ka nema sai Allah ya kaddara maka to ko muna bi muna biya qur'ani ma ga ma ayi abin aya ne tunda Allah ya faɗa can cikin suratul isra'i me Allah yake cewa من كان يريد العاجلة من كان يريد ajlata ajjalna lahu fiya ma nasha'u liman nuridu summa ja'alna lahu jahannama yasnaha mazamuman madahura wa man arada lakirata wa sa'idaha sayaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'ihum mashkura Allah ya kira mutane ya ce man kana yuridul ajilata ina mai nufin duniya in ka ce Allah ka bani duniya ka dai Allah ya ce ajalna lahu za mu ga gauta mu baka amma ba da yaradi liman na yawa aljanna lahu ma na sha'u liman nurid ba yadda ka roƙa ba ka ce a baka duniya to za a <laughs> baka ma na sha'u amma ba abin da muke so shi kuma abin da muke son nan ba ga kowa ba kuma liman nuridu ga wanda muka nufe shi shi duniya yana da yaradi in ka ce Allah ban miliyan ɗari ita kadai nake so sai ya baka dubu ɗari kuma dubu ɗarin ma ya ta sai ya ki baka sai ba malam musa malam musa ya ba malam sale malam sale ba wannan da haka ya zo kunga tunda ya ce liman nuridu Allah ba ni kaza sai ya duba abin da yi Allah ya yi niyya ya baka kuma sharaɗi ba sai kai zai baiwa ba sai ya ɗau abin ya sa hannun wani ta hannun wani ta hannun wani tukun ya ga dama Allah ya ce zai zo gurin naka kuma a matsayin an bakan yake nan gaba baka da magana a lahira amma ita lahira ba wannan aidin sai Allah ya ce wa man rada lakirata wa man rada lakirata wa sa'ilaha sayaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sayuhum mashkura Allah ya ce wa man rada lakirata duk wanda ya nemi eh. lahira kuwa in dai lahiran ne eh. wa sa'ilaha sayuha in dai kai aiki irin na lahira wa huwa mu'minun wanda ya imani wa kana sayuhum mashkura Allah ya ce to aikin kurum sai dai sakayya shi lahira an ka nema ba cewa ga wanda muke so ko ga wanda muke ne kowa ya nemi lahira zai samu amma duniya ko ka nema sai Allah ya kaddara maka to saboda haka duk mutumin da zai nemi duniya ya neme ta cikin ruwan sanyi ka bar hanya ta haram ka nema ta halal in ka nema ta halal sai a yi ta bude ma halal din idan kuma ka ce kai hanyar halal din nan yayi kunci sai ta haram to yi kenan sai a toye ma halal din nan gaba ba za ma ka galle ta ba gaba ɗaya haram ɗin zalla kake kallo saboda haka duk ɗan uwa musulmi kaga irin yana irin wannan layi na cin riba ba ce masa za ka yi kabiri ko munafiki ba a'a ka kira ka wa ɗan uwanka nasiya wani ba kyau ba kyau kaga yanda nake son kai na eh, da da daɗi ni ma zan yi wannan mu'amalar riban amma wallahi na ji malamai sun ce ba kyau ni yanzu addu'a na a yadda Allah ya nufi ka kake da dangi Allah ya hane ka daga nan ka kyale shi Allah ya yi kayansa in ya ga daman shari'an sai da ya zo ya baka labarin hima ya bari me mu je gaba kaɗan mm. wa in tumtum falakum ru'usu amwalikum Allah ya ce idan masu yin riban sun yi dumu-dumu a cikin riban kuma tubtun sai tuba ya zo maka irin wannan wa'azin da kaji kuma sai kai niyan tuba to Allah ya ce to yaya tuban mai riban ya ce lakum ru'usu amwalikum dama ka ba wannan dubu goma zai baka dubu sha biyar wannan dubu goma zai baka sha biyar ka sira wannan kayan dubu biyar zai baka dubu bakwai to sai ka kira ku zauna wani zo